بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديرهم وهم A Asabar bi ga watan Nuwamban 2024 makarantar madrasatar Adafal ta shek Malam Hamisu mai yaran bana da ke unguwar Gawo Maraɗi Jamhuriyar Niger ta gudanar da walimar saukar Alƙur'ani ga ɗalibai 132 maza da mata ciki har da masu har da guda goma. Bikin ya sami halartar dubunnan al'umma yara da manya iyayen yara da sauran al'ummar gari masu daraja. Malam Usaini na shakka Malam Hamisu mai yaron bana na cikin shugabannin wannan makaranta ya yi wa Almansur TV ƙarin bayani. Arziyar mata dai ina da yaƙini su 46 'yan tahafiz guda biyar mhm. sannan ɓangaren mata to adadin da bai iya faɗi ba shi ne a sa ɗauki lissafi su ɗari da talatin dai ne da biyu mazan da mata wannan insha Allah karo na bakwai kenan wanda ta a zamanance na can baya an yi wanda ba a yi taro haka ba arata a yi darasu a tara jama'a a yi walima a kashi ba san ko bila adadin dan makarantar da ta yanzu tana da shekara arba'in da biyu da kamar yadda muka ji malaman da suka gabatar da makaloli a wannan zama sun yi bayani cewa haƙƙi ne da Allah ɗora kan su uwaye malamai suka tara kai don waɗin kan suka ɗauka kenan abin da ya cancanta wanda abin da kai ne kamata ka yi ya ɗaukan maka me ya kamata ka yi ka kama masa da duk gudunmuwa da kake iya yi kuma abu ne da Allah ya wajabta a kai ba sai na kuma akan abin da malamai suka faɗi sannan su ɗalibai su lura da irin ɗawaine da su malamai suke yi ba dare ba rana iyaye kuma da suka zo da sauran baki suka ta murna Allah ka da kowa gidan shi lafiya a nasu bangare hazakan ɗaliban sun nuna matakar jin daɗi da ganin wannan rana tare da fatan su ga iyaye da malamai suna na sharifa suleiman gaskiya ina mai wa Allah godiya da wannan rana ta kasance ta cewa ina cikin ɗaliban da aka yi musu gano wannan shekara da makarantar malam hamisu mai yara da ina mai wa allah godiya sosai ina gode ma iyaye na da malamai na da dangi da kowa da kowa da duk wanda suka zo suka halitta wannan taron sauƙa gaskiya da sunana rabiu bin hayya makaɗa gaskiya na ji daɗi sosai sosai da allah ya sanyo ni a cikin wannan zababu wanda ya zaba suka yi sauka alƙur'ani mai girma ina godiya ga mahaifana wanda suka kawo da makaranta wurin malamai da kuma ta godiya da malamai wanda suka koya mana wanda alƙur'ani ta na kai ga matakin samun da harda. sunana abubakar salisu ya kula bin maraƙi. sunana jamilu bin hashim ina godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da kuma iyayena da malamai da suka abuwa wannan wannan makaranta madrasatu adfal tashar malam hamisu mai yaran bana na cikin manyan makarantu a jihar maradi da suka jima suna sharar da ɗaliban ciki da waje ilimin karatun alkur'ani da sauran littattafan addinin musulunci tare fatan Allah Ubangiji ya sanya albarka albarkacin abin da ɗaliban suka karanta alƙur'ani mai girma mansur sani almansur tv